mun yi karatu zuwa ƙarshen surfin ƙarni to Allah ya sa albarka Allah ya sa ya amfani yau za mu shiga cikin suratul takas suratun takasurun sura ce makiyar. ita kuma babban darasin da take koyarwa shine ka yi sauri ka gyara kafin a rinsa da kai Allah ya ci kuna ta hada-hadan kasuwa kawai sai ga ka a matsalarta to lokacin da hakan zai faru ba za a buga maka a waya a gaya maka ba lokacin da za ta zance maka ba za a maka flashin a wayanka don ka san za ta zo ba to abinda take karanta zuwa ka yi kokari ka gyara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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن من الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين الله يتي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم Allah ya ce ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun barna a rayuwarku la taqraqu min rahmatillah Allah ya kar ku dai bi tsammani za mu yi sulhu da ku in ji Allah kar ku dai bi tsammani daga rahmar ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi mugun barna akan kansu da kansu waɗanda suka yi saƙon Allah a rayuwarsu Allah ya ce la taqnatu min rahmatillahi kar ku dai bi tsammani daga rahmar karku dauka ku kun shiga uku kun lalata ke la taqnatu min rahmatillah kar ku dai bai tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta komai da komai Allah ya ce ku zo a gyara inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yace ku sani Allah yana gafarta komai da komai wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku yi ribas ku koma zuwa ga ubangiji ba abu da kike wata yau ta ashirin tana yawon karuwanci Allah ya ce babu komai Allah ya ce ki koma ki gyara wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ai irji'u ila rabbikum Allah ya ce ku koma da baya ku koma zuwa ga Allah wa aslimu lahu ku sallama mishi ku yi biyayya min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun kafin a rika da ku a lokacin da babu mai taimakon ku wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku yi tabibiyan mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku ku bi alqur'ani ku bi sunna min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tashkurun Allah yake kafin azaba ta zake muku kwatsam Allah yake baku anka kaji sai ku antum la tashkurun idan mota za a yi karo da kai a ningi lokacin da ka shiga motar a hulci ba za ka je a jikinka ba za ka je a jikinka an ta kula nafsun ai li Allah ta kula nafsu Allah ya ce ina muku wannan nasiyar ne karfa mutum ya jinkirta ya ɓata lokaci har wata rai ta zo tana cewa bayan an ritsa da ita ya hasarta ta ce ya nadama ta ya kai tona alama farrattu fi zambillahi ai alama farrattu fi dinillahi akan abin da nayi sakaci da shi a cikin addinin Allah wa in kuntu lamina safirin da ana mun wa'azi ina izgili da abu aw taqula Allah ya ce karfa ka bari rai tukunna ta je tana cewa lau anna Allah hadani inda Allah ya shirye da ni la kuntu minal muttaqin da na kasance cikin masu tsoron Allah Auta ta kula ko kuma kar ta jinkirta ta je tana cewa hina taral azaba lokacin da ta ga azaba lau anna li karratan ai lau anna li raja'atan inda Allah zai sake bani dama in koma duniya la kuntu minal muttaqin fa akuna minal muhsinin su zama daga cikin masu kyautata ibada Allah ce karka bari sai an ji wannan mataki Allah ce karka bari sai an ji wannan mataki wa anibu ila rabbikum Allah ce ku koma zuwa ga Allah Allah ce ku ja ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi mugun barna wa kansu da kansu la taqnatu min rahmatillah Allah ce kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah kar ku dauka an yi aware tsakanin ku da Allah Allah ce kar ku yi haka makanku innahu huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne mai kai, me ya shawarar ka Allah yace wa anibu ila rabbikum kowa ya sari bas ya koma da bayi in Allah ya koma ina Allah ce ya koma zuwa ga ubangiji ka gyara ka gyara Allah yace akwai lokacin nadama habba ma nadama bayan mutuwa ibn al-qayyim yace ita ce nadama mafi muni duk bakin cikin da ya same ka a duniya duk asarar da ka tafka a duniya ibn al-qayyim yace akwai ɗayan biyu a kan akwai yiwuwar abinda ka rasa Allah ne ya maka da wani idan gidanka ne ya kone akwai yiwuwar Allah ya baka wani gida idan motar ka ce ta kone Allah zai baka wata in ɗanka ne ya mutu za a baka wani in matarka ce ta mutu za a baka wani ibnul qayyim yace kai ko ba a mayar maka da abin da ka rasa ba a duniya ɗan uwa za su zo su maka jaje ka ji daɗi yace to a kiyama duk abin da ka rasa bayan ka rasa kuma walakanci za a maka duk abin da ka rasa a lahira bayan babu abin kuma ba za a barka bane da kayi asara za a bi ka ne da walakanci bayan asara ba a asara mafi muni kamar a fara lahira to suratu takasur abin da take karanta su ita yi sauri ka ɗauki layi Allah ya mana mafaka to sai Allah ya ci بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله يسير بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاسر الله يسير يا أوتي هنكلمك يا شغلدك يا ربك ندك ميني الله يسير التكاسر الفهري da neman tara abin duniya Allah ce ya ɗauki hankali ya fidda ku a cikin hayyacin ku alhakumu takasu Allah ya ce ya ɗauke hankalinku ya rafkanar da ku ya gafalar da ku me Allah ya gafalar da mu yake Shi shine ƙoƙarin gasa da alfahari na dukiya da rayuwar duniya Allah ya dauke ku hatta zur tumul ku. Allah yake har kuka ziyarci makabarta hatta zurtum al-maqabir Allah ce sai ga ku kwatsam a cikin kaburburan rayuwar duniya neman duniya buga-bugan duniya Allah yake ya ɗauke hankalinku attakasur shine alfahari da dukiya ko da ƴaƴa a ce wannan ɗansa na makaranta a waje kaza to wannan kuma na ƙoƙari ne kai shi waje kaza wannan kuma na kokarin ya kai nashi waje kaza wannan yana kokarin ya kai nashi waje kaza wannan yana harkan kasuwanci kaza yana so ya koma kaza Allah yake wannan hada hadan ta dauke muku hankalinku hatta zurtum almaqabir kwatsam sai ga ku kwanta a cikin ramin muka Allah sai yace kalla sofa ta alaran Allah ke ji san za ku dan dan koda duk wanda ya mutu a wannan sarau Allah ke sofa ta alaran za ku gane yaya al'amarin ne sun kalla saufa ta alamuna sannan wallahi in ji Allah za ku gane kuskuren za ku gane asarar da kuka tafka na ɗauce muku hankali da gasar dukiya sai yi a rayuwarku Allah ya ce za ku ji babu daɗi bayan kuma iman eh, alfaharin dukiya alfaharin 'ya'ya neman a tara abin duniya Allah ya ɗauke muku hankali ya fidda ku daga cikin hayyacinku hatta zurtumul maqabir Allah ya to shi nan har kun iso makabarta sai Allah ke kalla saufa ta alamuna to za ku gane yaya abin yake summa kalla saufa ta alamuna sannan Allah ya ce wallahi za ku gane yadda abin yake rayuwar duniya neman a tara abin duniya jama'a bari ku ji labarin duniya a wajen wanda ya duniya ai da kansa yake cewa wala yi nabi uka misu kabir Allah ke ba mai baka labari kamar matsani akan abu duk duniya kowa ya yi Allah ne duniya to Allah shi ya ba da labarin ko ka yadda ko baka yadda ba haka duniya ita malam duniya ba wadda ya taɓa ɗana duk dabaranka wallahi ba ka taɓa ɗana ka hau bayan ta wallahi baka isa ba duk wayan ka duk dabaran ka wallahi baka isa ka hau bayan sai dai tana da ruɗi duk inda Allah ya kira ta sai ce mana ku lura tana da mugun ruɗan mutane shi ne alkarar tana da mugun ruɗi tana da mugun yaudara Allah ya ce ya ayyuhan nasu إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله يا أيها الناس الله يتي ياكو متاني بامو بكين جماعة الله يتي إن وعد الله حق القول الله جسيا duk abin da kuka ji na alkawarta in ji Allah alkawarin gaskiya ne ku ji sai yace mana fala ta gurrannakumul hayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta roƙe ku wala ya gurrannakum billahi garur kar ku bar maruɗin nan iblis ya ruɗe ku ya raba ku da Allah duk inda Allah ya zo a cikin alkur'ani in dai ruɗi ne to yakan ambaci duniya ne kawai da shi ruɗi ne jan ka za ta yi ta ce ma ka zo ta ce ma ka zo ta ce ma ka zo kaga albashi wannan da kake karba na ranki maka da Allah sai an kwashi kwanakin ka 30 a shekarun da Allah ya baka kafin a baka wannan 50000 to ka duba kwanakin ka duba dubu hamsin ka duba kwanakin ka duba dubu sittin ka duba kwanakin ka duba dubu sittin ne wanne tsara na rantsi da Allah ba abin da duniya za ta baka face sai ta farke ninki goma na abin da ta baka wannan albashin da kake zuwa ka bayar na rantsi maka da Allah kafin a baka wannan dubu arba'in din sai an kwashi kwana talatin akalla a shekarunka na zuwa lahira kafin a baka karka ɗauka a banza wai kake ci na rantsi da Allah kwanakin ka kake ci wannan albashin wallahi kwanakin ka kake ci kwanakin ka kake ci wannan albashin kwanakin ka kake ci to gaula ne yake ɗauka a ba a duniya ba ta taba wai wani haka kawai ya hau bayan ba ala duwa yin ka baka ka hau bayan kuma ba a taba wanda ya hau bayan ba duk da bayan ka wallahi kada ka bata duk da bayan ka wallahi a suratul lukman Allah yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqtil yawman ya ayyuhan nasu taqu Shawarar Malla ya jirgi wa'iduna abu wala na kuma hayasu duniya, wala yana ya ce mutane, itaƙu roba kun!' Allah ya ce 'Ku ji kwaro maku kwanan jiki!' wakshau yawman Allah yake ku ji tsoron haduwa da wata ini wata ini ce Allah yace la yajzi walidun an waladihi rana ce da mahaifi bai iya kulla ma abin da ya haifa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a wadda aka haifa da bai isa ya kulla ko ya kwance wa mahaifinsa komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne ku ji sai yace fala ta gurrannakum alhayatud dunya kar ku yadda duniya ta zo muku da wani ruwa fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah sai kar ku bari ta ruɗe wala ya gurrannakum billahi garur kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah shine Idris. duk inda Allah zo in dai a yaudare ka ne amma ka clean damfara Allah ce duniya ce kawai za ta iya masa kuma ka'ida Allah ta ce in ka zama gari amma Allah ta aina maka bayani aina maka bayani an nawawi da ya rubuta Riyadus salih yana daga cikin littafi da Allah ya mishi albarka wajen tarbiyyar mutane waɗansu malamai suka ce akwai abin mamaki mutum ya karanta salih ne da zama mutum mutum da ya zo ya mata muqaddima daga cikin mukaddiman sai إن لله إبادة فقراء طلقوا الدنيا وكفر فيها نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوا هذا الجبل واتخذوا الصالح الأعمال فيها يسي الله ينا دوأن سبائي ما سحر من جنيسة إبادة فقراء ما سحر من جنيسة طلقوا الدنيا شكر أقص كما دنيا وكافوا الفترة دون صورا شرين duk ta yadda ta zo wallahi sai ta maka illa nazaru fiya nazari suka yi a ciki suka ɗauki wannan chapter suka duba suka duba da suka duba nazaru fiya falan ba alimu Allah ta laifar da hayyin waka sai suka fahimci kawai kai in fara yayye ne a duniya bayi da gudu ɗanawa wasu sun gano haka nazaru fiya nazari suka yi a duniya suka kalli kudu suka kalli arewa suka kalli kowane bangare suka kalli 'yan kasuwa suka kalli ma'aikata suka kalli manoma suka kalli kowane janibi falamma alimu annaha laysat li hayyin wata lokacin da suka gano kai ba inda za ka je ka dana ja'alu halujjatan sai su kudurta duniya kawai wani rafi ne wani kwari ne wata ka zu saliha da amala fiya sufunan sai suka ɗauki kyawawan ayyuka su ne kwale-kwalen da za a haura ta a wuce amma ita ba a gaba in dai kana so ka yi tanadin me za ka hau ka tsallake amma in a cikin kake ba aka zauna lafiya ka buɗe riyadu salihin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukari ya zana wani akwati wani square sai zana waɗansu yan kifiyoyi aros haka a cikin akwati in ka buɗe riyadu zaga zanen gashi nan ya ce wannan bangon shi ne ajiye duk kewaye kewayen da kake a ciki ran da ka je ka haɗu da wani bambuto ka gama rayuwa sai ya ga wani layi dogo a cike take ce wannan shi ne buri shi buri yana wuce ajali kakan samu yanzu mutum akwai wani shirye-shirye a zuciyarsa shirin da ko shekara hamsin aka ƙara mai akan ajalinsa wanda zai gama wannan abin da shirya shi buri yana cikin ajali wa'annan kifiyoyi da suke ciki annabi ya ce su ne kujiyoyin da suke farma ɗan adam annabi ya ce in akpa aka haza na hasha ka haza annabi ya ce in ka tsallake wannan wannan zai cike ka amma ba a tsallake biyu in akpa aka haza in wannan ya kawo maka hari ya kauce ka kauce bai same ka ba ya kuskure ka na ka haza annabi ya ce wannan zai soke ka amma ka tsallake biyu lokaci ɗaya ba a tsallake wanda suka san abin ne suka ba da labari fala ta gurrannakum alhayatud dunya Allah ya karɓa wa duniya ta wala ya gurrannakum billahi algaru kar mai rudi ya rude ku ya raba ku da cikin wannan rudin mutane suke ta tafiya a malamin emfiraji yace ga shi ka tozarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka eh son kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gare ka ran da ka mutu zai a kai ka da tufan da bai wuce kun bakwai ba eh, eh, garin neman wannan kuɗi har suka da Allah kai Allah yana ba da labarin duniya ce ilamu annaman hayatu dunya أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ya ce, i ilamu, Allah ya ce bayi ku sani, ku ji, Allah ya ce ku fahimta, annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya, la'ibun wa lahawu, Allah ya ce wasa ne da shi kai jama'a ku ji labarin duniya abu mai duniya ilamu Allah ya ce ku sani ku ji ku fahimta Allah ya ce ku samu wannan ilimin annama lahayatu duniya iyakar rayuwar duniya la'ibun wa lahawun wasa ne da shiga waɗansu malamai suka ce la'ibun wasan yara lahawun wasan samari da mata Allah ya ce haka rayuwar duniya ba ka ganin ɗanka sai ya ɗauki tayansa yana garawa kuma ya ce tayansa na da gudu saboda shi bai gane shi yake gudu Allah ce to irin kallon da ɗanka yake ma taya haka kake ma duniya kamar ita ce ta ce gudu kuma kai kake gudu ba ka ganin shi da doki sai ya ɗauki kara ko ice ya hau yana cewa doki ne kai za ka iya rantsewa da Allah ai ba doki ba Allah ya to yadda ka za ka rantse da Allah ba doki ba kai ma yadda kake kallon duniya Allah ce ba haka ta zo maka da wata riga ce kawai motarsa ɗanka ai ba mota ba za ka iya rantsewa da Allah ba mota ba Allah ya fito kai kuma yadda kake ganin duniya Allah ke ba haka take kai jama'a Allah ke annama adatu hasr annama alhayatu dunya iyakar misalin da zan baku ji Allah akan rayuwar duniya la'ibun Allah ce wasan yara ne ka san dai wasan yara ai ba ka ce ba sai ce wala da kuma wasa irin da mata yanzu da yamma kaman karfe 4 zuwa 5 inda ka rasa ta kowane filin kwallo da kirka ta hanyar mutuwa yanzu in mun tashi a karatu ka je wajen sai ka samu ba kowa Allah ta haka duniya ta gola ya tafi kaftin ya tafi rafa ya tafi coach ma ya tafi wala idan ka tafi da yamma za ka samu wajen kaman kasuwa amma yanzu in ka je babu kowa Allah ta haka duniya ta mai duniyan ne yake gaya mana labarin annamar hayatu duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun yake kwalliya ne da wa tafakurun bainakum alfahari ce kawai kan ba abin da za ta haddasa muku face wannan ya gaya yafi wannan wannan ogan wannan wata kasurun bainakum ku yi ta gasa na 'ya'ya da dukiya Allah sai ce kamar sali gaisu idan ba ku gane wannan ba Allah ce to bari in kara muku misali kamar sali gaisu algaisu huwa almatsaru Allah ce kamar ruwan sama ruwan sama ka sai ka kamar sali gaisu Allah ce kamar ruwan sama ne a ajabal kufara nabatu ai a ajabal zurra nabatu alkufar kuma zura manoma an yi ruwa sun yi shuka sun sa taki amfani ya yi kore Allah ce duk manomi in yi ga gonar sai ta ba shi shawa Allah ce to haka duniyar sun mai hiji, bayan ya koma gida gonar sai ta bushe fatarahu musfarra sai ka ta dawo fatsi-fatsi sun mai kone ma sai ta zama karmari ina ce an gama wannan koren ja yake dawo wannan koren ganyen karmami yake dawo wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan Allah ya ce in kun gama cin wannan kasuwan an koma lahira akwai waɗanda za su tari azaba mai tsanani akwai da za su gafara da jin Allah ku ji karshen ayan jama'a sai Allah ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur babu wani abu a cikin jin daɗin duniya Allah ke face jin daɗin ruɗi duk jin daɗin daga ta jawo ka na rantsi da Allah za ka cuce ka duk jin daɗin da ka dawo ka wallahi za ta cece ka amma ka sha ta a banza ba a taɓa da sha ta ba fa annabi ya ce Allah ya ce a duniya mal'una ita duniyar sai da Allah ya tsine mata albarka saboda sharrin da kai sai da Allah ya tsine mata saboda sharrin ta wa mana hayatu duniya illa mata gurur Allah ya ce babu wani abu a rayuwar duniya face jin daɗin ruɗi face jin daɗin ruɗi a cikin suratul kafin inna wa inna la ja'iluna ne wa inna جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاعلون ما عليها إنا لجاعلون ما عليها صعيدا Allah ya ce, Inna ja'alna ma alal ardi Allah ya ce, Mun saka duk abin da ke bayan ƙasa ne na ɗanawa, na morewa, zinatan laha, mu yi ma duniya ado, linabuluwahum don mu gwada mutane, ayyuhun a hasanu amala, wa zai iya aiki ne wa zai iya jin Allah waye wannan abun zai dauki hankali kun ji dalilin saka wannan abu inna ja'alna ma alal ardi Allah yace mun saka duk abin da ke bayan ƙasa ne zinatan laha don mu yi ma duniya ado linabluwahum don mu gwada bayi ayyuhum ahsanu amala waye zai iya kauda kai ya kyautata aikinsa sai ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza duk abin da ke bayanta nan Allah ta zamu mai da shi ke kishashe ya zama bushashe ma'ana ya zama lalata na kun ji dalilin da Allah ta kawai don a gwada kai a ga wannan abun zai ɗauke hankalinka ga barin Allahnka ko kuma a'a za ka fuskanci mahaliccinka. ya ka cikin ya da kan da eh, shi ne a suratul munafiqin ita ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا الله يتيافوا أن تسكي إيماني دا الله إن la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku bar dukiya neman kuɗi ya shagaltar da kai kar ka bar hidiman yaya ya shagaltar da kai an zikrillah daga addinin Allah Allah ce karka yi wa man yaf'al zalika Allah ya ce kuma duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul kafirun Allah ya tafka ka san wani rayuwarsa tuka da warwara hmm. ka san asali idan an aike mutum ana aiwatar ne akan zikri to maimakon ya dinga karawa ana ci gaba ana ci gaba wani kullum ci ba yake wani kullum ci ba yake ka Allah shi ya san mutane Allah shi ya san mutane wata mata aka yi a garin makka to irin wawayen nan ba ta da kan gado ba ta da kai ba ta da lafiya kamar mahaukaciya mahaukaciya amma dai ba duka take ko faɗa take ba amma dai ba ta da lafiya iya aikin wannan matan idan gari ya waye da safe sai ta fito daga cikin gidansu akwai wata jimbin bishiya ta dabino sai ta zo ta zauna za ta ɗaibo tsummo karanta kaba mai yawa ta in ta zauna abinci ma sai dai a biyo ta daga gida a kawo mata ita kuma jujunta yi yake zaune da ita tsawon shekara da shekara iya aikin matan nan tuka igiya za ta ɗauki mokarin ta ɗaɗɗaura ta yi ta tukawa ta yi ta tukawa ta yi ta tukawa ta za ta yi babban gindi irin igiyan da ake ɗaura raƙuma da shanun nan babba wadda ya kai asiri shi idan kamar karfe biyar yayi sai ta sa ikin sai ta warware ta warware ta warware ta warware sai ta wani shakar sai ta tara igiyar ta ta koma gida gobe sai ta fito ta zo ta yi ta tuka igiyar ta yi ta tuka igiyar ta yi ta tuka igiyar ta yi ta tuka igiyar sai ta ini kas tana wannan tuka igiyar yamma na yi in ta ga lokacin tashi a yi sai ta sa kifiyar da sai ta warware igiya ta warware igiya ta warware igiya sai ta tara matan nan allah ke mata nisan kwana yadda za ka samu kakanka ya santa babanka ya santa kai ma ka tashi kakanta ashe jama'a matan nan allah zai ma mutane misali da ita ne a ƙwararri yadda take yin nan allah ya ta haka waɗanda suke rayuwa a suratun nahalin ولا تكونوا كالتي نقضت كبتها من بعد قوة أنكافة بعد قوة أنفا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الله يتي ولا تكونوا كالتي نقضت gazlaha Allah ke karfafa zama irin matar nan da take warware tukanta min a kowace bayan ta tuka shi ya yi kyau an kasa sai ta koma ta wace shi Allah ki karfi irin wannan rayuwar ba wala ta kunu kallafi na naqadat gazlaha min ba'di quwwatin an kasa Allah ki karfi din warware aikin ka samu musulunci ka samu ka samu wajen karatu ka samu karanta suwa na addini ka samu yanayi mai kyau ana ta karka warware ka san sharrin duniya ita kawai idan ka jarabtu da ita tana warware maka aiki akan kai matakin da wallahi jama'a ko sallan wani haka Allah sai ya baka abinci da shi ko sallan wani ko aikin alkai to sai ya biya ka shi ba duniyar ka ta kawai in ya ga kajjara من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله يجي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ود إيادة موسى يتنى دنيا يمور دنيا بابينا أنا أبو من كان يريد يريد يريد bai samu ba mata man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wadda rayuwar duniya da adon duniya shine ya kwanta shi ya tsana ya mutu haka ne ana za ga mutum kuna tare da shi ya yi firamarin su ya gama ya yi sekundarin su ya gama ya yi digirinsa na daya ya yi na biyu ya je kos kaza za ka samu tun da yake bai taba kos ɗin ƙwarƙari ko na wata shiga. mun a ofis wancan na gaba da shi ya za a iya kamo shi ya za a iya kai wancan matsayi takaddu a hannunsa banda na makaranta da fasafafi sun fi kala ashirin amma bai isa ya iya daga alkur'an ya karanta daidai ba zai iya bude kur'ani ya karanta shi in na ɗauki ba za ka ba ma kanka shawara ka ware shekara ɗaya wannan shekarar kawai na alkur'ani ka yi ƙoƙari a wannan shekara ɗin duk inda ka karanta alƙur'ani ka iya karatun alkur'ani kai ma za ka iya sallah mutu bai taɓa kos na wata biyu na alƙur'ani amma duk lokacin da ya ga wani yayi gaba zai bi shi duk lokacin da ya ga wani yayi gaba zai bi shi to a haka a haka bai san duk kwasa-kwasan nan a cikin shekaru da ake bi ba man kana yuridul hayata dunya wa zinataha Allah yake duk wanda manufarsa abinda yake nufi rayuwar duniya adon rayuwar duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah yake zamu cika musu ayyukansu a duniya wa hum fiha la yubkasun Allah yake a duniya ba za mu tauye musu komai ba duk abinda suka yi Allah yake zamu biya su wa hum fiha la yubkasun aikin duniya la yubkasun duk aikin da yayi ko sadaka ya bayar Allah zai miyar mishi da kayan su ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ce irin waɗannan mutanen in an je lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a duniya ya ɓaci wa batilu ma kan min amali abin da suka aikata ya zama aikin banza abin da suka aikata wannan shi ne da bani أولا يقول من كان يريد العجلة عجلنا له فيها عجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يخلاها مظموما ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم man kana yuridul ajilata Allah yace wadda damuwarsa duniya al'ajila hiya duniya Allah yace duk wadda damuwarsa duniya manufarsa duniya manufarsa ya duniya ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu Allah yace to zamu gaggauto mishi zamu san mishi a cikin duniyar ma nasha'u abinda muke so liman nuridu kuma ga wadda muke so kuma don kana son duniya wani har ka mutu ko kulot ba ka sayawa kuma don kana son duniya Allah ta ba kuma abinda kake so da mu ka. kuma wa ba duk wanda yake so da mu bashi man kana yuridu al-ajilata duk wanda al-ajila shine duniya abin da yake nufi ajjalna lahu fiya to zamu gaggauto mishi da bakin rabansa a ciki ma nuridu za mu bashi abin da muke so ba abin da yake so da mu bashi ba liman na kuma za mu ba ma wadda muke so ne daga cikin 'yan duniya ba sun maji allah lahu jahannama ya sannan mun yi mishi tanadin jahannama zai shiga mazmuman madahura yana abin zargi abincin kuɗa wa man aradal akirata wadda kuma yake nufin lahira ya ga kwanta aka bari Allah. sai abinda abu hurairu ya ce wa almajiran su kenan eh. suka ce mishi ala gafarta malam kai ma kana kukan mutuwa ya ce musu na ran idan wadda raina ke hannun ku ne ba kukan mutuwa ne ya ce jiki na ya bani wata tafiya ce a gabana kan fara ta yau ya ce kuma tafiyar tana da nisa ya ce kuma guzirin da yake hannu na ɗan kaɗan ne ya ce wannan ba abin kuka ba ne suka ce abin kuka ne a ranar abubuwan hurairar ya kwanta da yau sama da shekara duk yana wannan kwanciya jama'a wannan kwanciya in ba ka mata tanadi ba ba za su dame ka ba yace musu ni ba kukan mutuwa nake ba yace amma jikina ya ban wata tafiya ce yau zan fara tafiyar yace tana da nisa guzirin da ke hannuna ma tafiyar yace dan kaɗan ne ya kai musu yanzu wannan ba abin kuka ba ne suka ce abin kuka ne a ranar Allah ya karɓi rayuwar yau ya haura shekara dubu yana wannan kwanciya malam kwanciyar kabarin nan ko babu duka babu zagi in an barka da kwanciyar kawai ai ne shekara a ce babu duka babu zagi kwanciyar kawai ya tsaye to wani shi damuwar su wannan kwanciyar wallahi wani da wannan kwanciyar yake kwana da wannan kwanciyar yake tashi abu su biya sarkin makka kafin ya musulunta kasan na ɗaya daga cikin wadda ya yi ganganin ganin bayan musulunci sai zai musulunta ya dawo ƙashi ɗaya daga cikin ƙasusuwan bayan musulunci ran da zai mutu abu su biya ran da zai mutu ya ce musu kun gadon yanayi na da jinyar da nake ciki ya bayyana na yi dab da mahalicci ya ce to bari in gaya muku wata magana yace na rantse da Allah tun da na karɓi kalmar shahada ni ban taɓa saƙa ma Allah da gangan ya ce tun da na musulunta ni ban taɓa saƙa ma Allah da gangan ya ce in dai na mishi laifi na nishi da sani amma da gangan a mun Allah ba yi so annabi ya hana ce ni ban taɓa yi ba yace ni ban taɓa yi ba yace ni ban taɓa saƙa ma Allah da gangan yace ni ban taɓa ma Allah da gangan na san bayin son abin na yi ko yana so in yi abin naƙi, ya ce ni ban taɓa yi ba a ranar kuma ya mutu wa man arada al-akhirata wadda manufarsa lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma ya aikata aikin da ake samu lahira wa huwa mu'minu kuma ya aikata hakan yana mu'mini fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura ai kana sa'ayuhum maqbula Allah ya to waɗannan aikin su ya zama karɓaɓɓe aikin su ya zama karɓaɓɓe Allah ya mun karɓe shi fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura Allah ya ce ababan yabo ne ababan yabo ne abin a jinjina musu Allah ya ce sun kyautata maka su sun kyautata maka su ayyukan su sun samu karɓuwa a jinjina ayyukan sun samu karɓuwa سورة الشريج من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله يتي من كان يريد حرث الآخرة دول ديكي سوء ينوم اللاهرة a shuka a duniya a girbe na zidi lahu fi harfi Allah ka zamu sami shi taki a gonar na zidi lahu fi harfi Allah ya ce za mu haɓakar da gonar za mu ƙara bunƙasar da gonar wa man kana da harfar duniya wadda kuma noman duniya yake so yayi ya noma a nan ya cinye a nan nu'utihi minha Allah ta zamu dan san mishi a ciki wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ta amma in an jira gida bai a hadisi annabi inna duniya hulwatun ya ce duniya koriya ce ga zaki hulwatun khadira hulwa shine alewa annabi ce duniya tana da zaki kuma koriya ce ma'ana tana da ban sha'awa a ido wa inna allaha mustakhlifukum fiha gashi Allah ya zuba ku a ciki liyanzura kai ta amalu ya sa ku ne don ya gaya da ku annabi sai ce fattaku duniya fattaku duniya wata ku ne fattaku duniya annabi ce kai ta ka ta kai ta ba لا إله إلا الله ta tuduwa ta ta tuduwa fattaku duniya annabi ya ce wallahi ku kiyaye duniya ku kiyaye duniya annabi ce ku kiyaye duniya fattaku duniya annabi ce ku kiyaye duniya to mana hayatu duniya illa mata babu wani jin daɗi a cikinta Allah da ya yi ya ce ba sai jin daɗi ne za ta roƙe ka lokacin da annabi musa ya ce wa'azi wa'azi ya yi wa'azi ƙarshe an yi a ware da fir'auna ga fir'auna ga hamana ga su ƙaruna ga dukkan dandason jama'an fir'auna to kasan a cikin tawagar annabi musa akwai wani mutum da ake kamshi rajulun mu'minu wadda ƙarshe da'awar a fadar shi ya karɓa wa annabi yana cikin mutane dama ya ɓoye imanin da ya ga an raba dagar gida biyu wannan ya ware wannan ya ware sai ya bayyana cikin mutanen annabi jama'a da ya kalli mutanen fir'auna sai ya ga duka harkar gwamnati ya haɗa su da fir'aun sun san shi'ancin fir'aun sun san rashin arzikin fir'aun sun san ƙaryarayin fir'aun amma ɗan abin da suke samu a jikinsa shi a su daga cikin nasiyar da musu zama a nasiyar samu wa ƙalar da zai amana ya ƙaunin tabi'uni أحدكم سبيل الرشاد سبيل الرشاد يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال الذي آمن الله يتي ونن إيماني أتكي متاع فرعون سيتي يا قومي يا قومي اتبعوني قبيل كعوكي شاورات ku zo mu tafi tare ahadikum sabila rasha zan nuna muku hanyar shari'a hanyar da za mu gudu tare mu tsira ya kauni yace ya ku mutane na innama hadhihi alhayatu dunya mata yace rayuwar duniya ta tsani kada shi ka san in ka da an a duniya ta anisi ne na al-adala ad ta anisu adala abinda ya fi komai karewa abinda ya fi komai saurin karewa sai a ce al'adar to sai a ce duniya innama hadhihi hayatu duniya mata yace musu wannan rayuwar duniyar ta bani kalashi wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gidan tabbas to yanzu labarin ya fi shekara dubu da wucewa ya wuce fir'auna ya tafi hamana ya tafi annabi musa ya tafi rajulun mu'minin ya tafi hamana ya tafi duka an tafi duka ya wuce wani wala duka ya wuce ofis ɗinka akwai fitin kashi fitin da in ka fita ba za ka sake dawo ba cikin da ba ka central market akwai fitin ƙarshe da za ka in ka fita daga wannan fitan ba za ka sake komawa su shagon ka yi banfara da shi kai nawa suka yi banfara da shagunan yawa ƙarshen maganar mutumin ƙarshen maganar mutumin ya ce fir'awa da mutanen فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله magana ta ƙarshe tsakanin sa da fir'auna mutanen ya ce musu fasatas kuruna ba a kuru da za ku zo ku tuna duk abin da muke gaya wa sun tuna ko fasatas kuruna ma a kuru da ku ita za ku zo ku tuna duk abin da muke gaya wa fawwidu amri ni dai na fawwana al'amari na ma'a inna allaha basirun bi ba kuma allah na ganin ya ban kwana da su ko su wani. to Allah ya ce alhakumu takasu alhakumu takasu Allah ya ce alfahari da dukiya da ƙaya a tara dukiya Allah ya ce ya shigartar da ku ya ɗauke a hankali ya rakkanar da ku hatta zurtumul maqadir Allah ya ce har gashi kuma ita makabarta ina dai wa ka ta kare wayon ka ta zartu zartumul makasi Allah ke gashi ka isa makabarta eh, ka ci ka sha karan ba ka mace ka bayi ya karba ka rufe tsotsa ta sharba yanzu ne ya tafi ka zaɓa to me a ciki kuma abinda mutane ba su yanke wannan buga buga ne ya ka samu don ba ka yi addini ba yanzu ne za ka samu a Najeriya yana ne za ka samu wai a jikai ba ka yi addini ba kai ba ustaz ba to sai ka samu sai ka samu sai ka samu Allah ya ci to gashi nan har kun bincike kamar da kullum muke ɗaya duk da kike ji ake wata ta cika ta cika ta cika ne ba wanda ya ban fana da mutane a gobe da gobe fana yadda kaga kowa ya tafi da wallahi ta a nan babban asibiti babban wani mu kawo shi mai da lafiya ibrahim kan tafi allah ya shi rahama هنا تحديد في لماذا التي مش معنوه في نهجها ما هي كيرو تقوم تبع دوتا كيف تبع أسوك هرب قصة لك في دون شكل بس إذا تمت بي أدوه كنت تكرر لفاتي من كتبيرا كان وزن بسرعة ودينا سبب التوجه من كتبيرا تسأل أي شمال من كنت تقول ما دلوقتي ya kamata a canza mishi gaba irin yau ɗan kan su ɗan ɗaukar shi na ɗalibai na nan makarantar da su aka canza gadon aka na kai ta gida na shi gida sai aka zuba wani in zo akwai wani magani da rawu sai mu ɗauko mutu ina zuwa asibiti ko kuma da ana ba ina da shi ke na araba لوكت النظام الرئيسي تنفمر بوشي تنفمر يبدأ كل نظام الزور بساكي مزور بيوم نظام الزور بلان شي ما يلك ما يبودين دام الزور ما يلك ما يبودين دام فاكرا كربون كو اكرا كربون ما تبك اكرا كربون تنك اكرا انك بيرا بودكي اكرا كربون بابنك فاكرا Allah yake kalla sai ta amin amma da ku fahimci kuskuren ku da wadda wannan rayuwar ta ɗauke mishi hankali ga barin tanadin iyamarsa Allah yake to da su fahimci kuskuren su sun makalla sau ba ta alamu Allah yake sannan za ku fahimci kuskuren su كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا لو تعلمون علم اليقين الله يقول والله إذا كنا لإلم ما الله يقول الدنيا ولا تتوهن كريم lau ta'lamuna ilmal yaqin da magana bi abinda mutane suka sake da ka samu akwai imani akwai bambanci tsakanin imani da yaƙi. shi ka gamsar da kanka ka sakan kanci za ka kwanta a kabarin ka yau ko gobe ka sakan kanci kuɗin mutane da ke hannun ka za ka biya Allah ya kuna da irin wannan yaƙinin Allah ta dawo ku ba ta amana ya waɗansu da suka buga duniya suka buga ina jin a surat tauba ne Allah ke ce musu arabitun bil hayatid dunya min al-akhirah arabitun bil hayatid dunya min al Allah ke musu duniya ne kuka ba ta wannan amana Allah ke musu har kun yadda da duniya irin abin da take muku ba na kalli abin da duniya ta ayyuhal ladina amanu idza qila lakum سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله يكي ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وين يفضل لك أنك تكتاش حياتي الدين كثير من المؤمنين Allah ta hudu kake arabitin bil hayati dunya min al-akhirah Ala ta yanzu wannan hutun da za ka yi a duniyar har ka da shi a kan hutun lahira Allah ya to jin daɗin duniya in aka haɗa shi da lahira ba komai ba ne fashe a gaba ne kalla Allah ya ce Lauta alamu na ilmal yaƙi inda kuna da ilimi na ne. Allah ya ce da ba kuke ba da ba ku ba ta amana haka da ba ku ba ta tsammana malam a kan jini zuwa zai yi kashe ina zai kashe Allah ya ce latar wani da ke Allah ke tabbas wallahi za ku gaji nan mana da abinda ake ba ku latar wani da ke Allah za ku gaji fiye za ku gaji kuma ai ana ganin hmm? sawakan walau tara idan a za a tsaye da su a kan wuta nan ba sanadiyar ma durkusawa da ake a gaban allah a yi وترى كل وترى كل كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاسية الله تزحزح الأمومي دوك قوة يمين دعوة إيه، يؤتى بجهنم يوم الدين الله يتأذي أزود جهنم أعلى لها سبعون ألف أجمال النبي ترى الإنزام الجداد دبوس Ma a kullum zimamin saba'una alfa mana ya duruna kowane linzami mala'iku dubu saba'in ne a jiki kuma marika dubu saba'in ne a jiki za su jawo ba za a ce ma kowa kuma mafi Allah a zo da wutan nan a zo da wutan nan shi ne a yau da jihannam وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم الله يتعى ونرانا زعزو لجهنم يومئذ يتذكر الإنسان Allah ce a ranar lafi da mutum ya yi shiru yana tunani wa anna lahu dhikra Allah ke bai amfani wannan tunanin har iso filin kiyama kuma da kai tunani Allah ke bai amfani yanzu ne da kake bayan kasa za ka yi tunani a amfani ka tuna ga hanyar yi mutum karatun alkur'ani da ka tuna har yanzu ban ban samu abin da zai yi kiyama da ka tuna sadakoki na ka tuna azumin na zilala ka tuna alkairi na zama na da makwabta na ka tuna ka tuna amma bayan an isa za a fara hisabi kuma tukunna za ka yi tunani Allah ya ce wa anna lahu dhikra mai amfani tunani ya kula yana cewa ya laita ni kai tuna qaddamtu li hayati ina da aikin kirki mai kai to yanzu tun baka mutu ba kai aikin kirki kai idan ka je ba za ka yi nadama ya qaddamtu li hayati ina aikin kirki to ai a lokacin da shi ba har an yi tafi wuya ba wani aiki wani gyara za ka yi a to shi ne Allah ke wannan jini za ku ga jini wannan ha aina Allah wallahi za ga jini aina uru da ba labari ba labari ba za ku ai shi ne ko walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون المبطلون Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai baki ɗaya na Allah ne wa yawma taqumu sa'atu randa alkiyama za ta tsaya ma'ana randa za a yi tashin duniya yawma izin yakhsarul mubtilun Allah ya ce a ranar 'yan ciwa-ciwa za su tamka marasa gaskiya mabarnata Allah ke za su tamka wata na kulla ummatin jasi Allah ke za kowa ya mai damu a gaban ku cewa yau ka ya sun mara taron na ainihin sun ma latus abin da yau matizin an na'im Allah ke kuma wallahi za a tambaye ku akan ni'imomin da aka yi sun mana tusbalin mai yamma irin anin da za a tambaye a kan ni'imomi da aka wata rana da zan Allah su da aka ɗin da wanda ake cikin dare sai ya gani da sai kuma abubakar da umar sai ya ci kai ni fito da ku a daren suka yin ma ma sai suka tafi gidan wani ansar wani mutumin madina da ya gamsu aka musu hidima aka yanka musu nama suka ci aka kawo wani sanyi annabi ke ce wallahi wannan abin da kuka ce sai Allah ya tambaye ku a kan shi ranar alkiyama wannan abincin da kuka ci sai an tambaye ku a yau malam duk ni'imar da Allah ya nuna lafiya jin ka ganin ka inda san wanda saboda a kullu da ka yi duk za ta shi ta idan ka samu ɗan kallon fim ko ɗan kallon kwallo za ka duk su a fi malam ka ga ido Allah ne ba ko nan ba a taɓa jayayya ba ko yadda ka ganka da idon ka haka uwar ka ganka da idon ka yadda ka ganka da idon ka haka mahaifiyar ka ganka kuma ba a taɓa musu da wani akan shi ya ka ido ba kai kayar da Allah ne maka don Allah ina kimanta shi wanda ya baka idan kyauta sai nuna wani abin ke karka karka ne ne fita waɗansu idanun abubuwa ne nuna yake su karka kyauta bai baka inda makabo ya yi ka ina sai ina kallon inda makabo ya yi ka ina sai ina kallon malam fa kyauta ya bada ita kyauta fa ya baka ita kuma ido yadda ka san amfanin su kaddara yau a duniya akwai kamfanin da suke ido ta yadda in ya fashe za a iya zuwa a sayo a kai dai ka san yadda ka ga amfanin ido ka san dai ayyata sun ta to kyauta a ya ka. sai ya nuna wani abu yake karka kalla don Allah in ba in Allah da in gaskiya ba ne ne mishi tawaye ne ne ta tawaye ma'aikatan kuma take tsare kan da karfe kaza zuwa karfe kaza kare saboda ana baka da albashi shi da ya baka jin ya baka ganin ba sabani aka yi kana tunanin wani ne ka yadda wadda wadda ya maka idan shi yake ka a kariya a ai ya maka komai to inna sam wal basara wal fu'ad duka za a tambaye ka sakin da wucewa mun karanta duka tambayoyin da za a musu duk su bayani a gaban Allah to duka ni'imomin da Allah ya mana Allah ya tambaye ribar ni'ima godiya ma Allah malam Muhammad Salihul Usaimin yace godiya ma Allah ashkur yana da rukunai guda uku duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima sai aka samu wani rukuni ɗaya daga cikin rukunan nan uku bai cika ba to ba kai ma Allah godiya ba ba kai ma Allah godiya duk ni'imar da Allah ya maka ya ce sai waɗannan rukunni guda uku sun ci abu na farko shine ka kudurce a ranka wannan ni'imar gamdakatar ne da Allah wannan sai ka ji maranka ka cire wayonka ka cire gaba idan mota ka siya ka ji a ranka yadda Allah ya baka ido kyauta ba kai kuma ba haka ya baka mota kai dai a tsarinsa akwai bayin da ya ware zai azurta su da abin hawa kuma ya sa sunanka a ciki kar ka ɗauka a dashi ya sa ka siya wani tun ka sa aike kai ke uwar a dashi kuma shi ne ta tafiya haka ne wani tun kan a haife ka shi ne uban adashin amma wallahi kowa shi ne ka ji wannan ni'imar idan gida Allah ya mallaka maka ka ji malanka gidan nan gan daga ne a cikin bayan akwai wadda zai mallaka wa gida akwai wadda har su mutu ba su mallaki gida to kai kawai ya sa sunanka a cikin wadda za su mallaki gida ka ji haka malanka in ba ka ji haka ba to ba yi gobe shi duk abin da ya maka har sai ka ji a ranka falala ce wayonka bai taimaka wajen ka samu yana daga cikin kiranin da manzan Allah yake yi yakan ce Allah la mani'a lima a a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd manzon Allah da wannan yake Allah washi yace Allah la mani'a lima a'taita duk wanda ka bashi ba wanda yake hana shi ba dole a ganka da ido ba wadda ya isa ce a dakatar da abu ka da arziki yadda ka da Allah ke sako mana iskar da muke sheka haka yake sako arziki ba wadda ya isa sha gaban nan yanzu akwai wanda zai kare wani kare sha iska to haka Allah ke sako arziki wa ba wadda ya isa ya kare ba wala mu ufiya limama na ata kuma kai Allah in ka hana ba wadda ya isa wala yin fa'udar jaddi min karfiyar kuma na ci da kokarin ne ko shi bai saka bashi sa da buga-bugansa da struggling sa da sanin manyan mutanensa shi bai saka bashi shi yasa sai ga mutum a gari yana da masta amma in za ku rabu sai ka taimake shi da ɗari biyu sai ka je ka samu wani a ƙauye ko sunansa ban iya rubuta da boko da boko rokokin sun fi ashirin wannan za ka same shi da masters Allah in za ku rabu sai ka ba shi naira dubu don har yanzu bai samu aiki ba sai ka samu wani a ƙauye in an ce rubuta sunanka da arabiya bai iya ba rubuta da boko alhaji mutari bai iya amma yana da roka sun kai ashirin duk titunan jiha da jihar nan rokokinsa suna yawo akwai ko babu don shi ba kauye ne ina ruwan allah da kauyen kinsa kai ina ruwan Allah da birnin tun wala yin faɗi zalfafi min kai to abu na farko ka ji ni'imar da Allah ya masa ganin lokacin wannan godiya ne wannan zai hana ka dinga cikin wani zai yi ba haka za ka tashi ka samu a cikin gidan wani kafin a haife ka yayanka ya zama sakandare haka sai ka zo ka yadda kake gane karatu bayan da wani yanzu wannan alkur'ani in aka bashi shafi ɗaya sai sati da gaba kai sai daga kana iya haddace shafi takwas a hannu to karka ji kana da shi kana son shi jami'in da kuma zaɓa karka yi in za ka bashi shi shawara ka ba in za ka mai fa'a babu da ka mai fa'a amma karka mai dole ni'ima ni'ima ba a wurin ka karka ce masu jin kai wani su in Allah ya gama da uban ka ne masu jin zan yi kurda yi ba eh, shi ma jin ba uban wani bane inda wayo ke tarawa da kafin a haife ka ya hau wannan kujera zaɓi ne na ko annabawa da kai ne zaɓin su Allah yake wannan zai hana kai alfahari ma wani ko ka ci fahari ma wani abu na biyu cikin tukun da alkhairi shi ne ma'ana amma bi ni'matu rabbika ka faɗa abinda malamai ke cewa in za ka faɗa kai ta'i wa masoyanka amma ka faɗa duka ce alhamdulillah ban da mina ta aiki kyau alhamdulillah ina gane ka alhamdulillah yanzu kasuwar mu ta buɗe alhamdulillah alkhairin da Allah maka faɗa Allah ya maka shi amma bi ni'matu rabbika alhamdulillah ina gane karatu yanzu kasuwa na yanzu tana tafiya alhamdulillah abu na uku wannan ni'ima ka yi aiki da ita wajen taimaka na addini kowace irin mai baki ka ba da gudunmawa wajen addinin sai annabi ya ba da labarin ɗansu mutane guda uku da Allah ya wuce su a cikin banu Isra'ila da makafu da mai ciwon kora da mai ciwon basu Allah ya turo mala'ika ya wuce su bayan halin da suke ciki na kunci sai ya shafe su cututtukan su sai ya bushe sai kuma aka ba su dukiya da arziki wannan an ba shi garken shanu wannan garken rakuma wannan garken tumaki to karo da biyu Allah sai ce a dawo a sake jarraba sai da zo gidan shi na farko mai kora ita shi bawan Allah ne mata fi dai gudun na mai yanki ba ni da ikon isa inda zan ji sai da taimakon Allah sannan da taimakon na zo ne ka taimake ni da akuya tsaya da zan kai inda zan ji a tafiya da ita shi ka a roƙo ko kafira sun yi ainihin yi maka sai mana yake ne tuni amma kuma na kai ma domin a siffar sa shi ɗin mala'ika sai kamar da kai fama da irin cuta da kaɗan su ita dukiyar na gaje ta mai iyaye da kakanni ya je gun mai ciwon barci shi ma ya biya mishi sai ta dubu shi ne mafi makanta don shi su jarba wa mai jari ita mishi ba mu Allah ne matafi ne da jini na ne yau ba ni da ikon isa garin mu sai da taimakon Allah kan nan da taimakon na zo ka taimake mu da akuya ɗaya ko saniya ɗaya daga cikin abin da Allah ya azurta ka da shi domin na isa zuwa zuwa gida ita mishi Allah ta ita mishi da ne makawa haka ne kaga duk yan boko nan da kake ganin su galibi wani har yanzu ogan kuma babban sa yana kauye yana cikin wa daga kauye ne man cewa yake ke wala kan zama na ran kuma duk da kake ganin cewa wala kan zama ana zargin mutane zaka samu kanin uwarsa ya kan duka ne daga can wani taimakon Allah ya tsamo shi ya kawo shi ne karatu yau ya manta da wancan halin da wala kan zama haka ne in dan uwan sai wuce mutane kawai da su da hankali suna ganin mutum mana in Allah ya aji annabi ce man ta man saka na badiya aje kawai da Allah ya a cikin gari shi yana kawai ya maka kawai kai ka san yanzu a ce kai ne a kauyen annabi ce wanda ya zama a kauyen yana samun da rayuwa? to haka kai Allah ya ce ka tsakanin ɗan uwanka ba ka fi su a ba ba ka fi su a ba ka zo wai kuma sai ka biya koma yana zagin su exactly za ka samu ɗan uwanka taki ya zo nema buhu ɗaya a kan takin na ka na faɗin ba annabi su haɗu ɗan uwanka ya zo nema taimako a ga وإما تؤذن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها Allah ya ce in ma ta uri zanna in ma ka kau kai daga barin taimakon su ba ka da shi ba samu albashi ba samu kuɗi harka ya tsaya maka ibtiga a rahmatin min rabbika tarjuwa amma dai akwai wata rahmar ubangijin ka da yake fara wata da ku samu albashi wata akwai da za zo maka da shi fa qul lahum da sai da su ba kai ga halin da ka zo ka fahimta yanzu na gama kaza na gama kaza na gama amma in sha Allah muna samun albashi zan turo a kawo in kun yi albashi ka ɗauki dubu biyar ka ba wa ɗanka ko wani kan da take kan shi to ni ka jana zagin ɗin uwan kuma daga cikin kowace tawagan Allah ya samu shi daga waccar tawagan Allah ya tsamo shi malam galibi duk wanda ka samu na wala walakanta mutane za ka samu wala ce toshi a kai da can ya dawo Allah dan halal dan halal wallahi ba yi rena mafarin dan halal ba yi rena mafarin za ka samu har yanzu ɗan uwansa suna kai nawa kake biyan kuɗin tamu makarantar ƴaƴanka da za ka gagara bawa babban ka dubu biyar da za ka gagara sai a da shi taki buhu kanin babanka wata nuno ɗin su shi da babanka a kan bukatar ɗanka to ga kuma bukakin maganganu to yake da shi dami ba kawai Allah ya warkar da ya buɗe min ya kuma wadata da zuciya ya ce kada dukiyar kenan, buɗe min ido da imomin da Allah ya yi ya ya ce wallahi dukkan cin canan nan ko tun ake ne ya ce wallahi in duk ka tashi ni Allah ya muku ya ce kuma raina ba zai taɓa ɓaci ba zai taɓa ɓaci a kan abin da za a ɗauka da sunan Allah ya ce don ni Allah ya muku wani kara ya ce ni dai ba ni da wani abu a duniya da za a ɗauke shi da sunan Allah raina ya ya ce don Allah ya muku annabi ya ce shi ya ci jarabawa kaga ya faɗa ya faɗa ya kuma yarda Allah ne buɗe musu ya kuma taimaka da abin da Allah ya bashi shi ke Allah sai da wabar da Allah kuma yi ya bauta da yawon mutu to ka amma da ni mutu duka ta hanyar suna su ne kullum godiya mu yi kokarin mu tashi ganin mun yi godiya mu Allah a kan ni'ima ni'ima dai Allah ya bada ni'ima dai Allah ya bada saboda ka mu yi kokarin da kowa mu yi godiya da Allah akan waɗannan ni'imomi da Allah ya bada Allah ya albarkace wannan shi ne ƙarshen suratul takasir abinda muka karanta cikin daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi